رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara gama a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu Sheikh Abubakar Imam Bikara Allah ya kansa da rahama a wannan yammaci na sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta 2022 miladiyya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka a munasabar wuta ta tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a cikin watan ramadan ayar da muka tsaya a ƙarshe a ita ce faɗin allah ta'ala الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ya kuma za mu tashi farkon ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum amma kafin nan akwai tambaya guda biyu tambaya ta farko ta ce wannan ke malam bayan ya yi sallama ya ce da tambaya shi me hukuncin wanda yake saba wa iyayensa wai me hukuncinsa a gurin Allah a gurin Allah yana aikata laifin da yake kaba'ir munana wa iyaye abu ne da ke kai mutum cikin wutar jahannam domin yana daga cikin alkaba'i Allah ku ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun na manyan laifuka kun ne tance su mu kuma sai mu lullube kananan naku ba za mu kama ku da su ba sannan mu shigar da ku mashiga ta karanci shine gidan aljanna shi sa Allah ya siffanta bayan Allah na kwarai da allazina ka kaba'ira al ismi wal fawahisha illa laban mana su ne wanda suke nisantar manya-manyan laifuka masu tsoron Allah su ne suke yin wannan sai ɗan ƙanana kamar yadda na sha faɗa a cikin alƙur'ani Allah guri hudu ko biyar yana gama cewa bautata mu abu na gaba sai ce ka kyautata wa iyayenka وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا هكما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيتوا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فيت وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا an shkulli wali wali dai ka ilayyar masir wannan guri hudu Allah na cewa ku bautata mu sai kuma yace ku kyautata wa iyayen ku kyautata mu guri na biyar ce ku gode mun akan ni'imar da ne muku iyayen kuma ku gode musu akan ni'imar da suka yi muku ma'ana iyaye ma akwai ni'imar da suka yi ma hadisin Abubakar, Nufai, ibn al haris annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bana ba ku labarin in an tara manyan laifukan da Allah ya ce ku nisance su zai sa ku aljada to a cikin manyan ya ce bana ba ku labarin waɗanda suka fi girma ba a cikin manyan sabai suka ce faɗa mana ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ɗaya shirka na biyu ku shine muna na wa iyaye saba ma iyaye muna gane mana saba ma iyaye na Allah mun gane wannan na uku da zai faɗa sai yana kishin gide mi yake alawa qawlu zuhur wa shahadatu zuhur da aka iyaye za ka yi musu da'a a dukkan abin da ba saban Allah ba bayan da'a da za ka yi musu iyaye ana so ka kyautata musu iyaye wajen magana da su ko uf ba a so a ce ma'ana malamai suka ce kalmar uffin wala kuma wala kullum lahumu uffin suka ce kalmar uffin duk wata kalma take mafi kankanta a cikin kalmomin bacin rai daga ita ba wata karaba ta irin ta shi take of. to karka yadda ka gaya wa iyayen in kana neman albarka ka iyayen ka biyayya da haka hukuncinka a wurin Allah kana aikata laifin da Allah na iya sa ka auta Allah ta'ala ya tsare wannan yace ina da mata amma tana da kishi sosai har ta kai tana zuwa gurin bokayi da 'yan bori ya ce na yi mata faɗa akan hakan amma ta ki gyarawa na gaya wa iyayena sun ce na yi haƙuri na kuma gaya na ta iyayen sun ce kan na ƙara kawo musu ƙarar ɗansu to malam ina tsoron karta je ta sa ta samu ciwo ta zo ne da ƙarshe dai sai yake ta saboda haka babana ya ce ba ni ba shi to ina hukuncin haka wannan fushin da mahaifina yake yi na farko dai dama haramun ne ka zauna da matar da take zuwa gurin boka wannan haramun ko ta daina ko a haƙura dan ba inda Allah ya halitta ka zauna da matar da suke yin bokanci ko boyi ko sabi domin wannan kafirci ne kuma Allah bai halatta auren mumini da kafira ba amma tunda ba ta sani ba sai a bita a ruwan sanyi a yi mata bayani a yi mata nasiha da kuma matakin ta daina kuma su su iyayen kafin gaske ta ya kamata san hukuncin Allah zama da wannan haramun ne aure da ita haramun ne su fahimta sai ka suke ta to in bayan ka ɗauki wannan matakin da ya kasance ta suka yi fushi da kai to Allah ba zai kama ka da wannan fushin ba domin yi wa Allah da'a ya fi yi musu da'a interest ne guda biyu an samu conflict of interest ga interest ɗin Allah ga interest ɗin su ga abin da Allah yake kai ga abin da su kuma suke so kai wanda ya saba da Allah sai ka hakuri ka rinsa ido ka bi Allah ka tsare su amma dai a yi musu bayani ka gane ina ba ta mun gane iyaye da yawa suna da kuskure lazim nan ina gida sai wata yarinya da kano ta rami ne ta ce ni ne nake ni ne kan baya gare ta mijinta ya sake ta tana da ciki wai iyayenta sai suka ce ba a cikin mata da ciki waye fada wannan ba ilimi bane ra'ayi ne ko al'ada amma in ba a cikin mata da ciki me yasa Allah ya ce ulatul ahmali ajalu kunna an yad'anahum lahunna mace mai ciki idan an sake ta shi ne ta haife muna gane ya shi ne ta haife har wasu malamai suka ce aunawa za a yi da haihuwar tata da kuma yin idda da kwanaki wanne ne ina jin wannan ra'ayin sai na ali ne mana za a duba abuwa ne wanne ne ya fi nisa mijinta ya sake ta yau kaga inda ba ciki gare ta ba wata nawa za ta yi kaga ta jira ta haihu inda a ce yau ta ɗauki cikin kaga sai ka yi wata tara ta haife sannan ta yi idda kamar yadda kuma ya ta yanzu da karfe biyar da kwata yana gama sakinta kuma biyar da sha da ishirin sai ta haihu shi ta gama idda a haka in wani mutum yana so sai ya aure ta in kuma zai jira sai ta gama jinin haihuwa sai ya aure ta amma sun zo sun ce ba a cikin mace da ciki saboda iyaye ne kuma sun hana wannan cikin ya tabbata wannan wannan sakin ya tabbata wannan ba daidai bane ala sa'alu illam ya'lamu ba za su yi tambaya ba tunda bu sani ba innama shifa'u li'i as-su'al magani maganin jami'i shine tambaya hadisi ne na Abu Dawud amma mutane kowa sai ringa jin cewa zai yi fatawa akan addini shi sa ibn al-qayyim ya rubuta littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin cewa duk wanda yake yin fatawa amma tambaya ka bada ansa a matsayin Allah kake bayani in kace ka faɗi san zuciya to kuma kaga kai alqawlu ala Allah bila ilmin ka faɗi magana game da Allah babu ilimi to wannan ya fi shirka gani. shi sa je wani kiran da dare mun tambaya bayan ya gama bayani kace akar maka Allah kaza da kaza da kaza ya ce tunan gaya ma gaskiya ya ce tun gaya mai nake ban sani ba sai yake mamaki akar makan laya ba sani ba Na ce ban sani ba shi sa na ce ma ban sani ba sai dan tsaya za ka yi na bincika sai yake to na bincika masa na bincika na samu an sannan na gaya mai dan kar ya ga kawai na fado ban sani ba to shi ganin sai ya gaya mai abin da ban da ilimi akai imam malik gashi nan mu an mana tarbiyya a tambaya goma sha takwas an arba'in da takwas guda talatin da wani abu imam malik yana cewa bai sani ba Allah da manzansa ne suka sani to inda imam malik akwai abin da bai sani ba a addini to waye ne biyar da mutane suke ganin girman ka biyar da za su yi ma tambaya yar kankanuwa in baka sani ba ka ce baka sani ba wata rana muna tare da wani malamin malamin mahaddacin qur'ani amma wani ya tambaye shi ya ce aljanu in sirrasu a ranar alkiyama wuta za su shiga ko aljanna duk ayoyin sun dauke masa yace wallahi bai sani ba sai nace ai malam a cikin aljanu akwai ɗan wuta akwai ɗan aljanna nace malam ga ayoyi nan Allah ta yace la ilaha illallah duk gaba ɗaya sun ɗauke daga zuciyarsa gashi nan wa anna min nasalihuna wa minna duna zalika kunna qara'ika fidada وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قلنا بس إيمان با بس بألا با أكشن الجميع هم مصر جهنم منا قال ها الله تعالى شرنا سأل الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. ta wuce a bayan mun fassara ta da haka wannan zamu mata tarjama don mu shiga ayoyin da ke a gaba Allah ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum Allah ce ya ku bani Isra'il ku tuna ni'imata wacce na ni'imta ku da ita Allah ya kira ya ku dace su tuna ni'imar ka da ya ni'imta su da ita bayan ni'imar da ya musu ya ba su mulki ya ba su wadata ya ba su jin daɗi sannan Allah ya ce wa anni faddaltukum 'alal alamin sannan ni ne kuma wanda na fifita ku akan dukkan halittu al'alam shine kullu ma su wallah duk abin da ba Allah bai na cikin alam amma sai malamai suka ce ana nufin al'alami nan nan na zamaninsa domin na zamanin su domin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi al'ummar annabi musa sun fi al'ummar annabi isa sannan manzala ta kalama kuma yana gaba da annabi musa yana gaba da annabi isa da aka na zamanin allah ya ce ku yawman ku ji tsoron wata rana ta musamman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta fitarwa da wata rai wani abu mana rana alkiyama kowa zai kwaci kansa muna ganewa duk wani wanda suke da alaka da shi sai ka guje shi ana ma ba mu aya biyu ita ce yau mai firul a min mhm. Mhm. Allah ya siffanta ranar alkiyama da cewa yau mai yafirrul mar'u min akhihi ranar da ga mutum yana guje wa dan uwansa dan uwanka na jini da kake kaura din nan sai ka guje masa sannan wa ummihi wa abihi kaga duk wannan da kake mahaifinka da mahaifiyarka duk ranar ka guje musu wa sahibatihi wa bani ranar zai guje wa matarsa zai guje wa ƴaƴansa saboda me li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni domin kowane dan adam a wannan ranar sha'anin da ke gaban sa ya ci shi shi sa annabi sallama ce mutane za su tashi tarara babu tufafi babu kaciya maza da mata Aisha ce maza da mata kuma su tashi a waje daya manzo Allah kalama ce babu abin da wani zai wa wani saboda me likulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni rana alkiyama ba karamin tashi hankali ba waddu yawaddu almujrimu law yabtadi min adabi yawmi idin bi bani yawaddu almujrimu law yabtadi min adab yawmi allah ta نعم وصاحبته التي تؤويه Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ranar duk wanda yake mujirmi ne dan wuta zai ji da bayan bayar da 'ya'yansa a matsayin fansa shi a shi aljanna ɗanka da kake ji da shi za ka yi ɗauka ka bayar a sashi a wuta kai a saka aljanna ya wadda mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi banihi wa sahibatihi wa ahli ka iya bayar da matarka da 'yan uwanka a sa su a wuta dan kai fanshi kanka a gidan aljanna ai wa fasilatihi allati tu'i dangin ga gaba ɗaya da suke tattare da kai suka taimake ka za ka iya sa a tattara su a cikin su a sa su a wuta dan kai ka shiga aljanna kai wa man fil ardi jami'an duk wanda yake a bayan ƙasa duk mutanen duniyar nan saboda bala'in alkiyama za ka yadda su su shiga wuta kai ka shiga aljanna amma Allah ce saurara ba haka labarin yake ba inna halaza wutar lazati mai ɗaye fata ita ce take jiranta Ku kaga wannan ranar wani ba zai iya amfana wani ba sannan abu na biyu wala yuqbalu minha adlun a wannan ranar ba za a karɓi fansa ba ka ce ga wani a maimako na wannan ranar ba za a karba ba wala tanfa'uha shafa'a a wannan ranar ba wani ceto da zai amfani wanda duk bai je da imani wata ran tana iya amfana wani ran idan an je a imani muna gane ha amma wata ran na iya amfana wato wata ran na wato wani ceton na iya amfana dan adam in ya je da imani <coughs> muna gane ba shi sa shi ceto Allah ne zai ce a yi kuma shi zai ce a cewa ne <coughs> kuma ba wanda za a ce kashe wanda yake da imani muna gane ba ceto gaskiya ne an zallabi ya shigo inda hu illa bihin ba wanda zai ceto a gurin Allah sai da izinin Allah kaga akwai ceto kenan fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai shafe su ba a wannan rana saboda bai ba su da imani Allah madauke sarki yace wala hum yunsaruna sannan ko ba za a taimake su ba duk wanda ka mutu din nan babu imani ashe in kana son Allah ya taimake ka kana son ka ji daɗi to lalle abin da ya kamata kai shine ya zanto cewa ka rayu akan imani da aiki na gari to dama wannan ayin nake tarjama za a yi mata ko tsara ma bismillah daga nan Allah maɗauki sarki sai juyar da aka lan magana zuwa ga magana akan annabi Ibrahim malam ya ce Allah yana magana akan annabi Ibrahim kuma Allah yana ba da labarin cewa zai sun yashi shugaba da za a ringa yin koyi da shi muna ganewa saboda mai Allah maɗauki sarki ya jarrabe shi da wasu kalmomi kuma ya ci wannan jarabawa ne Allah ce wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu ka ambata musu yayin ma'aikin Allah yayin da Allah tabaraka wata'ala ya jarraba annabi Ibrahim ubangijin annabi Ibrahim ya jarraba shi da wasu kalmomi fa atammahun sai annabi Ibrahim ya cika wannan kalmomin malamai suka ce kalma guda biyu ce akwai kalmar da ta zama kalma ce akwai akwai alkalimatul qadariyya kamar yadda Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min al-qanitin game da Maryam lokacin da aka bata da annabi Isa ai ta gaskata abinda Allah ya gaya mata wannan kaddara ce wannan kalmar ta kun fayakun da aka ce mata ta yi ciki kuma ta haihu kaga wannan ai kalma ce ta Allah amma kalma ce ta kaddara sannan akwai kalma kuma al-kalimatu shar'iyya kamar yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla to Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi wanda wannan ya sa waɗannan kalmomin kuma annabi Ibrahim Allah ya ce ya cika wannan kalmomin ne ma'anar wa Ibrahim allazi waffa annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawarin da ya ɗauka ga Allah wanda Allah ya jarrabe shi da kalmomi bai bawa Allah kunya ba sai da ya cika su gaba ɗaya to wannan ya sa malaman musulunci suka ce to wannan kalmomin wani kalmomi ne muna gane wannan kalmomin da Allah madaukakin sarki ya jarraba annabi Ibrahim da su to wani kalmomi ne to wasu daga cikin malamai sun faɗi kalmomi da dama amma sai dai Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake a cikin littafin Ibn Kathir yake cewa wannan aya ta wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala fi abdullahi dan abbas yace ibtalahu bi taharati kalmomi ne na karki Allah ya jarraba annabi ibrahim da su kuma kalmomi ne da hadisi cikin muslim daga anas ya nuna ba a san a cikin su akwai abubuwan da ba a so ka wuce kwana 40 baka yi su ba kamar yankan farki kamar ake gashin hammata kamar ake gashin gaba ire-iren su ba a suka wuce kwana arba'in ba kai ba wannan ne abinda an san Malik ya faɗa ce an sa musu lokaci na wajen kula da waɗannan to Abdullahi ɗan Abbas dan ya fassara mana wannan kalimatin sai yake cewa iftalahu bit taharati Allah ya darraja annabi Ibrahim da karki khamsun firrati guda biyar na karkin nan suna kan annabi Ibrahim wa khamsun fil jasadi guda biyar kuma suna sa firrafika kasu sharibi iya daga shi shine datse gashin baki ba a so kamar gashin bakin kai to kamar wani bai hudi a kaɗarin da datse shi muna ganewa wal madmadatu da kurkuran baki wal shaku da shakarwa waku da asuwaki wa farkon rafi da kuma tsaga gashin kai a mai da shi fi jasadi kuma a cikin jiki taklimul azakiri akwai yanke farki wa halqul ana da ake gashin gaba wal khital da kaciya wa naqful ibti muna gane da cire gashin hammata wa gasalu wa gaslu asaril ga'iti wal bawl bil ma'i sannan kuma da wanke ba haya da bayan gida idan an yi da ruwa abdullahi dan abbas yace wannan sune kalmomin da Allah tabaraka ta'ala ya jarrabu annabi Ibrahim da su muna ganewa amma ibn jarimi littabari ya ruwaito haka a cikin tafsirinsa haka ibn abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa kamar yadda al shi ma ya kawo a cikin tafsirinsa cewa ar-rabi'u ibn anas yana cewa kalmomin da aka jarraba annabi ibrahim da su su ne na farko dai allah ya ce masa inni ja'iluka linnasi imama zan sanya ka ka zama shugaba da za a rinka koyi da shi suka ce to annabi ibrahim ya zama shugaba abin kuyoyi bai ba wa allah kunya ba nabi da yace wa idda annal baita masabatan linnas wa amna fattakhidhu min maqami ibrahima musalla dai allah ya ce zan sanya wannan gidan ma'ana ɗakin ka'aba ya zama masabatin linnas matattaran mutane nan mutane ya da zuwa su da tattaruwa wasu muska ce masabatin linnas wurin da mutane za su ringa kai kawo in mutum ya zo maka yau ko kwana nawa ya koma garin su sai ya je bukatar koma sai dai ba shi da hali ya haƙura maka da madina gari ne masu kyau dan madina kaya ko da tuba ta yi da wuri sai ka shaki kana sa kaya a madina ba ga sun yi da tuba to Allah ya gargaɗe shi da wannan sannan jarraba ta gaba shine wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riki maqama annabi ibrahim a madan gurin yin sallah in kun gama dawashi da kuma kalmar wahidna ila ibrahima da kuma kalmar wa idyarfau ibrahimul qawaida min albayt wa isma'il yace to wannan kalmomin su ne Allah ya jarraba annabi ibrahim da su kuma annabi ibrahim ya cika wanda daga cikin malamai suka ce a'a a jarraba da Allah ya annabi ibrahim Shi ne dukkan wata addu'a muna gane ha dukkan wata addu'a da annabi ibrahim ne irin su rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaina lak muna gane da addu'o'in da suke cikin suratu ibrahim to waɗannan su ne kalmomin da Allah maɗaukin sarki ya jarrabe shi da su kuma ya cika su amma wasu da cikin malamai suka ce jarrabawar da Allah ya yi mata ya cika shi ne na farko dai hadisin kamsun minal fitra muna gane ha manzala ta kalama yake alfitra tu kamsun fitrar da Allah ya halitta ɗan adam wanda aka aka halitta ɗan adam guda biyar ne dole ne dukkan wani ɗan adam ka same shi da wannan na farko alfitan kaciya walistin da ake gashin gaba wa kasu sharibi da datse gashin baki wa taqlimul abafiri da cire farki wa nadful ifi da cire gashin hammata wasu da cikin malamai suka ce to wannan shine kalmomin da aka jarraba annabi Ibrahim kuma ya cika su duk yayi yana da kaciya yana aske gashin gaba yana datse gashin baki yana cire farce sannan kuma annabi Ibrahim yana cire gashin hammata wasu masu yace ce a'a ai akwai hadisi cikin muslim wannan hadisin ya zo cikin ashabu sunanin al-arba'a nace ashabu sunan arbaa ina nufin Abu Dawud da Tirmidhi da imamun nasai da Ibn Majah da kuma Muslim wa'annan su suka rawaito wannan hadisin muna ganewa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce yace ashrun min al-fitra abubuwa goma suna daga cin alfitra dace gashin baki da cika gemu kaga biyu da ashwaki da shakarwa da cire farce da wanke dukkan wani guri da yake gaba ne misali kamar nan gurin ka zo alwala ka tabbatar sun taba ruwa in a wanka ne duk wata gaba ka taba ruwa duk wani gaba a nan gurin shi ne baramij to da wanke shi idan an zo alwala sannan wa natful ibti da tsige gashin hammata wa halqul ala da aske gashin gaba da kuma yin tsarki da ruwa to wannan guda tara ne in ka lissafa kana zakariya ibn abi zaida ɗaya daga cikin mazajen hadisin ana cewa zakariya ibn abi zaida sai ce mus'ab wanda shi zakariya ibn abi za'ida yayi wa da gurin sai yace mus'ab sai yake wa nasitu al amma na manta na karan illa an takuna al-madmada sai dai ina tunanin shine kurkura baki kuma ka duba shi babu kurkura baki to wanda daga cikin malamai suka ce waɗannan su ne abubuwan da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da su kuma ya cika to sai da wannan hadisin da ma karanta na ƙarshe wasu daga cikin malamai suna sun yi ƙoƙarin sai hadisi ne da'ifi kuma yana cikin musulmi tun daga isnadin yadda yake haddathana qutaybah ibn sa'id wa abubakar ibn abi shayba wa zuhair ibn harb qalu suka ce na waki mana da ibn sa'id qutaybah kenan da ibn abi shayba da zuhair dukan suka ce sun ruwaito wannan hadisan ne daga wakiu shi kuma ya ce na ruwaito wannan hadisi ne daga zakariya ibn abi za'ida shi kuma zakariya ibnu abi za'ida yace na ruwaito shi ne daga mus'ab ibnu shayba shi kuma mus'ab ibnu shayba yace na ruwaito shi ne daga talib ibnu habib shi kuma talib ibnu habib yace ya ruwaito hadisin ne daga abdullahi ibnu zubair waye abdullahi ibnu zubair abdullahi ibnu zubair dan gidan asma'u ne bintu abubakar asma'u binti abubakar kuma yaya ce ga aisha muna ganewa shi kuma az zubayr ibn al-awwam ɗaya ne daga cikin al-ashraf al-mubashsharuna bil janna shine ya aure gidan sayyidina abubakar sai suka haifi abdullahi kaga abdullahi ɗa ne a wajen aisha dan mahaifiyarsa yaya ce ga aisha to sai je gurin kanwan mahaifiyarsa yayi riwaya wannan mu a cikin zamanin mu yanzu wala ka ji wani ya zo ce kanwan mahaifiyarsa tana daga cikin malaman sa ana samu kai wanda ma zai ce mahaifiyarsa tana daga cikin malaman sa sai dai dai kuna ba ka kamar ni mahaifiyata suna daga cikin malamai na dan ta koya mun alifin ba'un da larabci a da fulatanci ni ba da fulatanci ba amma tana koya mun ta ce za ta koya mun kula a Rabbin birabbin baka ɗan ciki sai da ce mun kafu lamara alifi kafu lamara wai kankan mai ruwa lanƙara alifi ainan gaful wawu zali be are be jole alifi lamu nunu albale wa sina ra aya da haka ta koya mu ta koya mu kuma kawaidi da cin alwujudu yi wadin yanda jomirawo yi wajibi ga Allah har zuwa karshe duk ta koya mu yanzu ba irin wannan muna ganewa shi ta zaka ka auri mace ka auri mai karatu ko ba ne sai a koya ma yanzu mata na fi koya 'ya'yana ƙur'ani su koya musu larabci su koya musu boko akwai mai musu lesson na boko to suna da aiki a gidan ba za ta ringa yin bakin ciki ba amma ka je ka auro mata wata ko alu an baki yau zalba ke ba kai dai burin ka kawai ta burge ka to yayin ka suna da matsala dan dan yanzu nursery school dan yanzu da primary school na gwamnati ai ba koyarwa ake ba assignment ake ba yara su zo gida a koya musu iyayen su ne malaman su to ka je ka auro wata ba za ta iya ba wani kuma ya san bace ba ba zai sa ta je makaranta ce ba wai mata ta ka ringa magana da maza kaga wanda aka jihun kai aka ka san waka aura ka waka aura ba a wasa da ilimi su ake yara su yi karatu muna gane ha to wannan hadisin sai suke cewa wai zakariya ibnu abi za'ida mudallis ne da aka wai hadisin yana da rauni amma sai aka ce aiki bilisinsa a waje biyu yake yi ko dai ta hanyar sha'abi ko kuma ta hanyar abu isa haƙar sabii to wannan ko ba tunan yayi riwaya ba yayi riwaya ne to danwa mus'ab ibn shayba sannan aka ce kuma ya ya sarraha ya sarraha sima'in ya sarraha a cewa ya ji tunda ka san idan mutum mudallis ne sai zo yana riwayar hadisi da an an an to kaga wannan ba za a karba ba za a ce hadisi ne da'ifi an samu tadlis amma me mai bai kuni ya ce mu'an ka an sa'idin an karam wa murhamun ma fihi rawin lam wai an an an mutum mudallis ne ba a karbar an anasa sai dai an samu wata riwayar da aka sarraha da ji to sai ta karfafa wannan to shi da ma an ce tadlisin daga wajen a shabi ne da kuma wa da kuma abu ishaq as-sabi'i na ka malamai suka kore wannan tadlisin sannan mus'ab ma aka koyi matsalar da ake faɗa a kansa shi ta za ga malamai manya irin su imamu tirmidhi sun inganta hadisin kuma hadisin yana cikin muslim hadisi ne sahihi to waɗannan su ne abubuwan da malamai suke faɗa da wasu maganganun na ɗauko mana wannan ne a matsayin misali malamai suna faɗar maganganu da yawa akan cewa wato Allah maɗauki sarki ya dai jarrabi wato annabi Ibrahim da wasu kalmomi kuma ya cika amma za mu karanta maganar imam ibn jaririn tabari da ke cikin tafsirinsa da maganar da ke cikin littafin ibn kasir don mu gano ma'anar abin a fili ibn jaririn tabari ya tafi akan cewa annal kalimatin latif biha ibrahim cewa kalmomin da aka jarrabi annabi ibrahim da su tashmalu jami'a ma zikir ta hada dukkan wannan kalmomin da aka faɗa da maganar abdullahi dan abbas da ta arrabi ibn anas da maganar kamsun min alfitra da maganar ashrun min alfitra muna ganewa da ma sauran maganganun da suke cikin littafin tafsiri sai ce to duk wannan kalmomin sun hada duka duk Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su kuma ya cika yace lidilalati sirati Ibrahim alaihi salam saboda in ka karanta sirar annabi ibrahim za ka ga haka wa shahadati akwali salafi bidalika da kuma shaidar maganganun malamai magabata akan haka walam yarid dalilun qati'un ba a samu wani dalili yankakke ba bi ta'yini shay'in minha bi ainihi duna shay ba wani hadisi guda ɗaya da yake maganar suwa ne ita ce daidai maganar suwa ne ba ita ce daidai ba inda duka a ciki babu maganar ba hadisi marfu'i sai dai maganar sahabbai da tabi'ai ina fatan mun gane to ba wani nasi da annabi ya ce a'a wannan ita ce ainihin kalmar da haka ibnu jarir sai ya ce wasawabu min alqawli fi dalika abin da yake daidai a cikin maganganun nan a cikin wannan inda na a wajen mu an yuqal shine a ce inna allaha azza wa jalla akhbara ibadahu annahu annahu ikhtabara ibrahim khalila bi kalimatin kunna ilayhi cewa Allah tabaraka wa ta'ala mu da ya bamu labari cewa ya jarrabi bada'ansa annabi Ibrahim da kalmomin da ya masa wahayi wa amarahu an ya'mala bihinna fa makunna sannan Allah ya umarce shi da yayi aiki da su kuma ya cika yayi aiki da su wa ja'izan an takuna tilka al kuma zai yi a ce waɗannan kalmomin jami'a ma ma zakarahu من ذكرنا قوله في تعويل الكلمات في تعويل, في تعويل zai yiwu muna ganewa zai yiwu a ce duk abin da muka ambata na suwa na sun ce kaza na suwa na sun ce kaza su ne kalmomin da aka darrabu annabi ibrahim to zai iya yiwuwa muna ganewa zai iya yiwuwa a ce bi ya haɗa wannan ɗin gaba ɗaya ya ce wa ja'izun an ta kuna ba'aba an ta kuna ba'aba kuma zai iya yiwuwa a ce a'a waɗansu daga ciki su ne kalmomin da aka darrabu annabi ibrahim da su waɗansu ko ba su ba ne لأن إبراهيم صلوات الله عليه دومن النبي إبراهيم صلاة الله يتبت أغريشي قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به ta labaran magabata suka kawo mana an jarrabe shi ne da dukkan wannan kalmomin kuma ya cika su muna gane kuma ya cika su wa kama fihi bi ta'ati wa amrihi ya tsaya da yi wa Allah ɗa'a a cikin al'amarinsa na wajibi a cikin wannan kalmomi sai ce wa idan kana dalika kadalika idan al'amarin ya zama kamar haka Fagairu, ghairu ja'izin li ahadin an Ba ya kamata ga wani ya fito ya ce ana Allahu bil kalimati allati tuliya bihinna ibrahima shay'an min dalika bi ainihi duna shay ya halatta wani zai ce a'a wannan kalmomin su ne Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su amma wannan Allah bai jarraba annabi Ibrahim da su ba domin hadisi ko aya bai gaya ma haka wala ana bihi kullu dalika ko ba za ka ce duka ne ba illa bi hujjatin yajibu taslimu laha sai an kawo hujjar da ya kamata a sallama mata min khabarin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a samu wani hadisi daga annabi sallama au ijma'in min al-hujja ko kuma a samu ijma'i ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل واحد ba a taɓa samu wanda ya ruwaito ko da mutum ɗaya ne ce na ruwaito annabi ya ce ɗaya daga cikin maganganun nan da na faɗa da ma wanda ba su ba annabi ne ya faɗa ce da su ne aka jarraba annabi ibrahim kaga ba wanda zai kawo wannan yana mana gane ha wala bi naqli jama'a sannan kuma ba a samu waɗansu mutane da yawa su ruwaito daga annabi ba allati yajibu taslimu lima naqalatu wanda abin da suka ruwaito din za a ce eh, shi ne kawai daidai kun gane me yake nufi sai dai ka ce duka wannan kalmomin an jarrabu annabi ibrahim da shi. me yasa yace saboda magabata ne suka faɗa abdullahi dan abbas ya faɗa arrabi ibn anas ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa tunda duk su suka gaya mana mun yadda duk wannan kalmomin an jarrabu annabi ibrahim da shi. muna gane ha sai ci gaba da cewa ibn karim ya tabari sai ce inna allah azza wa jalla ibtala ibrahima alaihi salam da kauli abin sani dai Allah ya jarraba annabi Ibrahim da cewa inni ja'iluka lin-nasi imama kuma ya jarrabe shi bi manasikil hajji lidilalatin nadha'ir al fakala walau qala qa'il fi dhalika inda wani zai zo ya faɗi wannan cewa innal ladhi salahu mujahid wa abu salih والربيع بن عنس أولى بالثواب عن القول الذي قال غيرهم كان مذهبا وإذا أولي زيتي أي مغانا دا مجاهد يفعل دا أبو صالح دا الربيع تقول تي دي دي تقول دا سي زمو متسيا سبو رسوا كسكفة أسكتي ألا يجربي شيء لشاء إني جائلك للناس إماما من أقالها لأن قوله إني جائلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طير بيتيا للطائفين والآكفين والركع السجود وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه افتل بهن إبراهيم معنى النبي هشيم ابن جرير هنا غنن gwanda gwanda ka zo ka ce wancan abin da muka karanta na Arrabi ibn Anas ana karanta mana abin da Arrabi ibn Anas ya faɗa ko cewa Allah ya darbe shi da kalmomi kalmar inni ja'iluka lin-nasi imama kalmar wa ij'alna wa ij'alna al-bayta masabatan lin-nas da kalmar wattakhidhu min maqami ibrahim musalla da kalmar wa ahidna ila ibrahim da kalmar wa idh yarfa'u ibrahim al-qawaid min al-bayt wa isma'il kamar yadda yake cikin tafsirin ibn jarir al-tabari da ibn abi hatim da kuma tafsirin tafsirin tafsirin nabawi to shi ibn ibn gari ina ganin kamar wannan magana ta su arrabi ibn anas kamar ta dan mafi kusa to kaga ya nuna mata ba wata kalma ba wani guda ɗaya da zaka dauko ka ce ne sai dai ka hada duka amma daga baya sai zo ya zabe wannan ina fatan mun gane to anan kuma ibn jarir ibn ibn kasir bai goya mai baya ba tare da cewa wancan ya mutu a karni na na hudu wannan kuma karni na bakwai ko wani abu kamar haka muna gane ha sai da ibn jarir ya wuce dodon shekara 300 ko wani abu ko sama da haka sannan ibn kasir yanzu bal ma mutane suna cewa tafsirin ibn kasir kamar talhisi ne na tafsirin ibn jarir ne tabari ibn jarir ne tabari kamar kamar kamar ibn kasir yayi samri ne ya dan rairaye ibn ibn jarir ne tabari sai zuwa nasu mujalladi guda ku shi sa mutane suna ganin da tafsirin ibnu jarir ne tabari da tafsirin ibnu kasir kaman babu da kaman iri ɗaya ne kamar yadda ba za ka taɓa raba tafsirin ibnu jarir ne tafsirin ibnu kasir kuma da tafsirin imamu shaukani ba na fatul kadir muna gane ha to sai ibnu kasir yace wa dhahaba ibnu kasir ila ma dhahaba ilayhi ibnu jarir min tarjih al-umum malamai sun yi faɗa yaren da za ka gane abu sai ce to shi kuma ibn kasir ya tafi akan matafiya iri ɗaya da ibn jarir amma a iya inda ya tarjihi na gaba ɗaya me yake nufi iya inda yake duka kalmomin nan da malamai suka faɗa sai dai ka ce duka Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da su kuma ya cika amma ai daga baya ibn jarir ya ware maganar su arrabi ibn anas yana ganin kamar ita ce tafi to anan ibn kasir baya tare da shi dan shi ma ba da nafsi ya dogara ba kuma shi ya gaya mana cewa baka da nassin da zaka tabbatar da kalma ɗaya ko baka ba to shine sai ibnu ibnu ibnu kasir yake cewa واستدرك عليه ترجيحه قول مجاهد ومن وافقه لمخالفته السياق yake amma wancan magana ta mujahid da arabi ibn anas ta wa Allah ya rabe shi da inni ja'iluka lin imama wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa ahidna ila ibrahim wa iz yarfa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il yace to fadin sai zabu wannan ya saba wa siyaki allazi qala bu awwalan na magana da ibnu jarir yayi na farko dan ya ce sai dai ka hada maganganun ka kace duk an jarraba annabi ibrahim da su amma ya cika naka in da yazo ya ware wannan magana su mujahid da arrabi ibn anas to wannan shi ma ba da nasi ya dogara ba ya saba wata magana da ya ta farko in ji ibnu kasir min annal kalimati tashmalu jami'a ma dhukir cewa waɗannan kalmomin sun haɗa gaba ɗaya abin da aka ambata ibnu jarir ya faɗi wannan ko bai faɗa ba ya nuna haka muna ganewa abin da ibnu kasir ke so a tsaya akan magana ta ibnu jarir ta farko cewa dukkan kalmomin da aka ce an jarraba annabi ibrahim da su tunda magabata ne suka faɗa masana tafsiri eh mun yadda duka wannan kalmomin annabi ibrahim allah ya jarrabe shi da su kuma fa akan mahunna ya cika shi sa allah ya ce wa ibrahim wa ibrahim allabi waffa lala muna ganewa to haka malamai suke tattauna matsala ta ilimi ba da ra'ayi ake cewa dole abu kaza dole kaza bane to shine ma'anar da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi wa idib tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun wasu ma abin da suka ce shine Allah ya jarrabe shi da ɗauki matarsa ya kai ta can inda ɗakin ka'aba yake lokacin gurin babu kowa ya ajiye ta tare da annabi Ismail haka wasu kace wasu kace eh annabi Ibrahim bai da ɗa ya rage bai da ɗa a wasu malaman tafsiri suna cewa ya haura shekara ɗari matarsa ta yi wajen tamanin amma mala'iku da za su halakar da mutanen annabi Lut sai suka mai bushara zai samu ɗa muna gane ha har mata ta ce ya wailata a alidu ana ajuzun wa hada ba'ali shaikha ta ce yanzu ni na haihu yadda nake tsohuwan nan ga mijina ya tukuf muna gane ha ta ce inna hada la shay'un ajib wannan abun mamaki mala'iku suka ce a ata'ajabina min amrillah haba baiwar Allah ke al'amarin Allah kike mamaki Allah da yake da kun faikun sai ce rahmatullahi wa barakatu wa alaikum ahlul bayt to wannan din da aka samu bayan ya samu da annabi Isma'il muna gane bayan ya samu annabi Isma'il kuma Allah ya ce a yanka shi a ilayya da shi Allah da kansa ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya daga na Allah wa fadainahu bi dhifin azim sai je kawo wani rago aka fanshi annabi Isma'il aka ce to wannan ita jaraba malamai sun maganganu da yawa kawai dai an duk abin da ka gani magabata sun faɗa to mu ɗauki maganar ibnu jarir ne da maganar ibnu kafir cewa dukkan wannan abubuwan da malamai ke faɗa an jarrabi annabi Ibrahim da su kuma annabi Ibrahim ya cika shine ma'anar wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ce zan sanya ka ka zama shugaba wanda za a ringa koyi da shi qala wa min zurriyyati sai annabi ibrahim ya ce ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya wannan shugabancin da za a ringa koyi da ni har a cikin zurriyata to kuma Allah ya sa a cikin zurriyata za a iya kafirai za a iya samun muminai tunda Allah ya ce a cikin zurriyata akwai muhsinun akwai kuma zalimun li nafsihi mubin akwai wanda yake mai kyautatawa kuma akwai mai zalunta kansa akwai mumini akwai wanda ba mumini ba shi sa Allah ce kana sai Allah ce la yanalu ahadiz zalimin alqawlina shugabancin da zan bayar azzalimi ba zai same shi ba muna gane ha to wannan yasa Allah madaukin sarki ya mayar da Annabi Ibrahim al'umma shi kadai أرم ما إن إبراهيم كان أمة قانتة إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا نعم ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه في تباهي saboda biyayyar annabi Ibrahim da kuma cika alƙawarinsa ga Allah dama ka'idar Allah shi ne in ka mai da'a zaka zai zai zai daga darajar ka a duniya zai daga ka a lahira Allah yake da annabi Ibrahim inna inna Ibrahim kana ummatan lalle annabi Ibrahim shi kadai ya kasance al'umma qanitan lillahi al'umma da take yin da'a ga Allah hanifan wanda ya karkace dukkan wani addini sai dai addinin Allah Allah yake walam yakun minal mushrikin ga ɗai annabi ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba ya ce shakiran li an umi shi annabi ibrahim mai godiya ne da ni'imar allah wannan ya sa istabahu sai allah ya zaɓe shi allah ya ce wa hadahu ila siratin mustaqim allah ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici allah ya ce wa atainahu fid dunya hakana mun ba wa annabi ibrahim kyakkyawa a gidan duniya saboda da'a gare mu saboda cika dukkan kalmar da muka jarrabe shi da ita muna ganewa sai ce wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma annabi Ibrahim a ranar alkiyama yana daga cikin salihai yan aljanna to tunda annabi Ibrahim ya zama wannan mai da'a ga Allah mutumin kirki sai Allah ya ce summa awhayna ilayka sannan sai muka yi ma wahayi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ittabi' millata ibrahima hanifa ka bi addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa dukkan wani addini ya tsaya akan addinin Allah Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin da dai annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mutane mushrikai ba kuma ka ce so kai ma ka ringa koyi da mutanen kirki ka ringa zama da mutanen kirki karke je ka ringa zama da abokan banza shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yake cewa kun ga shi abokin kirki kamar mai tallan turare ne ko dai ya siyar ma ko ya baka kyauta ko kuma in ka zauna da shi ka ji kanshi babu asara cikin zama da mutumin da yake sana'ar turare misali ne haka mutumin kirki yake ko dai ya ba ka nagartar ko ka ga nagartar ko kuma ka koyi nagartar amma abokin banza yake kamar mai hura ziga jiki ne shi mai hura ziga ji ko dai ya hura tarɗin wuta ya zai kona yawa ya zai kona jikinka ko kuma in wannan bai faru ba in ya kona wani abin wari ya dame ka shi ba wani abin arziki da za a samu a tare da shi shi sa zama da mutanen kirki duk mutumin da yake so ya zama mutumin kirki sai abokansa sun zama mutanen kirki shi sa musulunci ya sa zafi sosai akan aboki arma suratul furqan Allah ya ce wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi kiyama rana ce da wanda ya saba ma Allah zai ci gidan yatsar saboda yayi abuta da wani mutum sun yi aikin banza yace kai kai tuna dama ban yi abuta da wani ba da ban yi wani a matsayin aboki ba wa yawma ya'abdu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila zai ce kai tuna dama na rike annabi sallama na rike hanyar da annabi sallama ya zo da ita shikenan na huta ya wailata yake kai tuna lam attakhid fulanan khalila dama bar tuwana a matsayin badadi a matsayin aboki ba saboda me laqad aballani an zikri ba'da izja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani kazula muna ganewa lalle ya zanto cewa muna mu'amala da abokan kirki ka duba ƴaƴanka ka ringa kulawa da abokansu suwaye abokansu suwaye suke kulawa da su muna ganewa ka duba ƴaƴanka kaga da suwa suke mu'amala amma yanzu haka iyaye kamar tsoron ƴaƴa suke ba za su iya ga ƴaƴansu gaskiya ba ba za su iya ganin ɗansu da aboki ba su ce ba su yarda da wannan abokin ba muna gane ba Allah ta'ala ya yadda ba, mu sai Allah yake wa idza annal bayt wa idza annal bayt tabaraka wa ta'ala yake wa idza anna albayta masabatan wa amna ka ambata musu yayin da muka maida wannan daki na Allah masabatan lin matattaran mutane nan za ga mutane sun zo sun taru suna jin daɗi suna walwa suna neman rahmar Allah suna tawafi suna sallah suna karatun Qur'ani kowa yana da abin da yake yi haka ɗakin Allah yake Allah ya mai da shi matattaran mutane wasu malamai suka ce a wajen kai kawon mutane ma'ana in an zo an taru duk wanda ya koma gida so yake wani lokacin ya ƙara dawo kaga ya zama dai matattaran mutane ya zama gurin kai kawon mutane sannan wa amnan guri ne na aminci Allah ya ce takhizu min maqami ibrahim musalla in kun gama dawafi a cikin ɗakin Allah to ku riki maqamu ibrahim a matsayin gurin da za ku zo ku sallah shi yasa duk wanda ya dawafi sai ya dawo maqamu ibrahim sai ya raka'a biyu wuri ne da ake karanta raka a farko a karanta kul ya ayyuhal kafirun raka ta biyu kuma a karanta kul huwallahu ahad wannan ne karanta sallar tawafi Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku riki maqamu ibrahim a matsayin gurin sallah sannan Allah ya ce wa ahidna ila ibrahim wa isma'il mun yi alƙawari mun yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da zuwa ga annabi isma'il an tsakira baitiya ku tsarkake ɗaki na ku biyu wane ne annabi ibrahim da annabi ismail za ku tsarkake ɗakunan nan littafina da masu zuwa suna yin tawafi walla'akifina da masu zuwa suna yin itikafi warruka isujud da wanda suke zuwa su yi ruku'u su yi sujuda ma'ana da wanda suke yin sallah a gudu wannan shine matsayin ɗakin Allah to matsayin ɗakin Allah yana matsayin matakkara yana matsayin wajen kai kawon al'umma sannan guri ne da yake da aminci shi sa Allah yake wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan ɗaki to ya kasance aminan muna gane ha duk wanda ya shiga wannan ɗakin ya kasance aminan mana yana cikin aminci muna gane ha to gaba ta biyu sai Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku riki maqamu ibrahim a wajen da za ku ringa yin sallah wanda wannan idan mun duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam za mu ga cewa abinda ya tabbata daga Umar dan Khattab dan hadisi ya zo cikin musnad Imam Ahmad Umar dan Khattab yana cewa ana ce ruwaito umar dan khattab yana cewa wafaqtu rabbi azza wa jalla fi salat na dace da ubangiji na a cikin abubuwa guda kuma na na faɗi magana ubangiji na ya tabbatar sai na umar yace magana ta farko da na faɗa magana ta farko da na faɗa magana ta farko da na faɗa na ce lawi ta khasta min makami ibrahim musalla ya ba ikin Allah da aji wajen sallah a cikin makamin ibrahim فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مسلى sannan abu na biyu ce ya ma'aikin Allah inna nisa aka yadkulu alaihin nalbar ruwan ya ma'aikin Allah matanka nagari da ba nagari ba suna shiga cikin gidanka falau amarta hunna an yi hata jibna da ma ka umarce su sanya hijabi nan take ayat hijabi ta sauka sannan wata rana mata sallama sun kan kishi wannan nuna kishi wannan nuna kishi sai na umar ya ce da sannu Allah ta baraka tabaraka wata'ala in kuka takura wannan bawan Allah to Allah zai canja masa da muslimatin Allah a ce buhu in sallaka kunna tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi daga nan dan lokacin mu ya riga ya cika subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh